ici nous accueillons les élèves de des expérimentations Hausa français. Ana muna karɓar yara ne da ake koyawa ɗaukar darasi da Hausa da Faransanci. Makaranta ce ta misaltawa wadda aka girka. Yanzu muna aji na biyar cewa da CE zuwa sem e. Darasi na gaba ya jibinci ɗaukar ilimi ne na zabarmanci da Faransanci. Masu ɗaukan wannan darasi suna bisa aji na uku CE zuwa CEN. E. Duka masu koyarwa suna nan. Babu babin da ya rasa mai koyarwa. Makarantar ku harsuna biyu ake koyarwa, yaya makomar yaran za ta kasance? Bisa aji na CMN, Faransanci ne kawai ake koyar musu. Hausar suna yin ta ne daga aji na CE zuwa CE2, domin a CE Hausa kaɗai suke da Faransanci kashi biyar bisa ɗari. Koyarwa ɗaya ake ta Faransanci a wuni. Suna da ilimin sani mai fa'ida, ba kamar wa'anda ke ɗaukar darasi wanda aka sani ba. Suna da kimtsi ga harsuna suna da faransanci don me aka shiga jarabawar wannan tsari na bada karatu da halsuna biyu To, ai gara a koyawa yaro a harshen gida zai kasance cikin kimtsi maimakon a koyar mishi wani harshe daga somawa inda yake yana fuskantar matsala. Dibafa a nan daga ajiyin sai e, yaro na iya rubutawa. Sanin nasu ya zarce wa'anda ke ɗaukar darasi da Faransanci domin yaran da suka koyi Faransancin kaɗai na da matsalar rubutawa. Wa'anda suke suka yi sefe bara suna rubutawa da Hausa da Faransanci. A sai e, daga farawa yaro ya san soma rubuta layi da babban wasali yake somawa kuma ya kare da digon jan birki point kenan ya san kuma da a tsakiyar layin rubuta suna na somawa da babban wasali a sai ifa gaskiya wannan tsari ya kamata a yalwata shi to wane ne malaman da ke bayar da darasin a waga makaranta Masu matsayin institutar adjuwan mu duka mata ne. Kwanaki akwai waɗanda suka samu ƙarin horo na kwana goma bisa aji na CE da CP a can ma'aikatar Indira. Ba mu da matsala ko kyas bayan zabarmanci wanda shi ma bana za mu samu dukkan littattafan da suka dace. Kiran da nike shi ne a ƙarfafa horo ga ƙarin ilimi na malaman a ci gaba da bada shi. ba da horo na kwana goma baya isa ya kamata lokaci zuwa lokaci a baiwa malaman horo ko da wata uku zuwa wata uku a basu. Il faut, au fur et à mesure, même si c'est par trimestre, former les enseignants.